قال ماذا أنزل الله من الفضائل ماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أم سلمة إتتي ذات باك وأن اللاباري abu ne ya faru a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda matekunsa ko matattakinsa ko matarsa ba wanda zai bamu mu wannan labari ba wanda zai shiga ya ɗauko mana wannan rahoto to ga mu gidan manzon Allah manzon Allah na bacci matarsa sallallahu alaihi wasallam matarsa tana babu labari yace wata rana manzo Allah ya farka daga barci a razane yana cewa subhanallah ماذا أنزل الله من Allah ya saukar na daga taskoki a na duniya na arziki wa ma za unzila min fitani? me kuma aka saukar na daga fitina dan da ma fitinan tana hade da wannan dukiyar taskoki a lokacin da kuke zaune ba ku da man fetur ba ku da komai ana zaune lafiya wannan na girmama wannan wannan na son wannan akwai zumunci akwai makotata akwai mutunci tun da duniya ta shiga hannun mutane kowa ba abin da yake girmamawa sai dukiya in kana da dukiya kai ne in baka da dukiya ba kai ba in kana da ko yaya aka yi mutum ya je samu kuɗi kai dai ka hau babbar mota ka sa babbar riga ka zauna babbar gida duk yadda aka yi babban gida duk yadda aka yi kai sai abin da ka faɗa wannan ba ba ma'auni bane baya nuna cewa al'umma tana kan shirya kuɗi sai ka yi ka zama miliyoni yau yau sai ta zo ka siya ce yau yau amma ilimi ba wanda ya isa zama malami yau ko gobe ko shekara ko goma sai ta yi ka zama meloniya yau ubanka na da dukiya aka ci yau ya mutu ta zama ne wace gadarsa ta zama ne meloniya kuma sai ka tsaya ce yau yau duk dukiyar ka ka je ka oda sun zo cikin jirgin ruwa aka ce jirgin ruwa ya nutse Allah ya kiyaye ya zama ne ka samu kudi ko karfa kudi duk yau yau zai yi ka zama malami kuma fa ilimi kuma fa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna baka isa shekara kai ko biyu ko uku ko ko biyar ka zama malami ba kuma a gwada mana a gani in zai yi yarfa'u Allahu alladhina amanu wal ladina utul ilma eh, ba haka Allah ya faɗa ba za unzila laila me aka saukar manzon Allah yana ta faɗa yana subhanallahi subhanallahi me aka bude ne na taskokin dukiya ga dukiya za ta zo ta yi yawa al'umma su ɓata. wannan yana hasadan wannan wannan yana kyashin wannan wannan yana sai kashe wannan wannan yana yi duk abubuwan da ke ciki duk kashe kashe da tsafe tsafe duk me ake yawa dan a tara ne a tara dukiya kawai وماذا أنزل من الفتن wani irin fitinu ne waɗanne irin fitinu ne suka sauko mai yuqidu sawahibal hujurat manzo Allah wa zai je tayar da matarsa manzo Allah na wa zai je tayar da matarsa saboda yawan fitinu saboda tsoro da razanan da aka ji su ma su tashi su yi sallah matan manzon Allah kenan gidan manzon Allah kenan manzon Allah ce wa zai sa da matarsa a cikin dare su yi sallah su roki Allah ya kare su daga fitina dama an ce wa kurna mali lati buyuti kunna min ayati llahi wal hikma eh. inna allaha kana latifan khabira banda matan manzon Allah wa ya samu wannan daukaka wa kurna ku tuna ku matan manzon Allah ma yusla fi Kunna, abubuwan da ake karantawa a cikin gidajen mala'ika jibrilu zai sauko da safi ya sauko da hantsi ya sauko da rana ya sauko da yamma ya sauko da dare a cikin sanyi ko a cikin zafi gidajen wa yake saukowa gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin gidan gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin manzon Allah na karanta alqur'ani wannan zai fatawa wannan zai ba albarka ce Allah ya saukar a gidan ba yasa aka ce wazkurna kada ku shigala da duniya kada ku sai a tamfa sai gwalagwalai sai jin daɗin duniya ba aikin ku bane kun fi karfin wannan kun shige wannan ko da yake ya halatta abinda ake jan hankalin ku wazkurna ma yutla fi buyutikunna eh, yana ta dariya ce ce ce da matarsa ai shi almajiri ne malami ne ke haku a hakkin da ne ka ba ta su da tufa da zani da abin da bai ne da bai ne kai mata karya Allah zai kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ruwa akwai sai ba su babu yace ku hakuri sai ko in babu ka ce hakuri ka samu ka boye akwai bambanci ko ba bambanci واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فعلنا إن المسلمين والمسلمات من يوقظ صواهب الحجرات يريد أزواجه matan manzon Allah kenan ko wace ce ke ki ji ki taurara yar wace ce ke matan wace ce ke matan wane ne ce yar wane ne ce ya kamata ki san cewa ba ki kama kafan ƴaƴan manzon Allah ba ba ki kama kafan matan manzon Allah ba ga abinda ake kula da shi sallah in aka razana manzo Allah ya tashi ne a firgice a razane yana subhanallahi subhanallahi ga fitintinu sun yawa ga dukiya Allah ya ya sauko a duniya wa zai tayar da mata su je su sallah da tashi sai alwala sai sallah tana tana ko Allah ya kare ta daga fitina رب كاسية fi الدنيا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da yawa mace za ka ganta ta sa tufa a cikin duniya hariyacin fil akhira za ta zo ranar lafira tsirara ba ta da tufa ba abin da zai fita al'aurarta me yasa tufan da take sakawa a duniyan ba tufa ce da suke fita al'aura ba sallah ma ana shakkar ingantuwar sallah da waɗannan tufa ana shakkan ingantuwar sallah da waɗannan sifa don abin da ake so in mace za ta yi sallah ta sutarce jikinta sai ina da ina sai fuskanta da tafukanta da kafanta in ya zamo nan laifi in ba haka ba har kafanta sai an an tarfe. daidai da sujada in yi kara a gatafin kafarta wace daraja ina kuma wai ba wanda yake sai kalle sai ya ba da sadaki ayi salatin annabi wani batura duk duniyar nan wata tura, za su kawo miki daraja sama da wannan kika ce a'a ke kanki ya waye shi nan sai kika zama arha ke ce kan titi suna kallon shi kuma sai kin biya haraji inda ba za ki iya fita sifar da kika fita da ita yau gobe sai kin canza sai kin nemi kuɗi ki canza su kalla kyauta ba daraja ba komai kwana biyu shi ke nan kin tsotse yau da gobe kullum hanya kullum kai kawo kullum a tafi shi ke nan jin daɗin rayuwa ya su mafita ya fi mafita shi nan sai ka zo ko kin hau kan ma ba wanda zai kalle tun da ba ke ce autar mata ba kuruciya ne da ruwan kyau an haifi wa'insu su ma yanzu suna tare da su sai kuma na kiyaso matafiya ba ki da komai sai ki masa adjustment komai sai ki masa dabara komai sai ki dabara ba abin da zai tsaya ba haka bane a lokacin da suke da tsada komai na cikin kuruciyar su a cikin barwa Allah shi ke nan Allah zai sa miki kariya lokacin da ba za ki taba zama wasu ma ba har ki ji da a lokacin ka ce a a ba ki ba addini sai kan titi shi ke nan shekaru goma sha biyar sun karu kan shekarun ko nawa ne shekarun shekaru ashirin sun karu kan shekarun shi ke nan yayin ki ya tsari in expire yayin irin ki ya tsari ba za su kawo ki su baki aiki ba ba za su kawo ki kaza kaza ba ko kina tafiya ba za su kalle ki ba saboda ga waɗanda suka taso su kuma yanzu da su ake su ake son a kalla su ake son a dauke su aiki su ake son ai kaza cikin na cikin ruwa duk ba wanda zai kalle ki a lokacin kin zama tsumma sai ki koma ga Allah <laughs> kuma Allah wa ya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai kanki yanzu ki baya burge ke kanki yanzu ki baya burge ki waje yanzu ake kai ma Allah kai da summa dan Allah wace ta dauki atamfa sabuwa ta bayar kyauta ko sadaka da wace ta dauki tsohuwar atamfa wace aka more ta aka dauka bayar duk sun sadaka sun kyauta ba haka bane wace ce ta filada wajen Allah باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول من hamala na silaha duk wanda ya ɗauka makami a kan ɗan uwansa musulmi manzo Allah ce fa laysa minna ba shi kan hanyar mu ba shi kan sunnan mu ba shi madiyar mu bai bi hanyar da muka shirya masa ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من حمل علينا السلاح فليس منا علينا جار والمجرور من المراد علينا علينا من حمل علينا أمة الإسلام من حمل على مسلم سلاحا فليس بمتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بمتبع لشركنا وليس بمتبع آه، لطريقتنا وليس بمتبع لنا وليس بمتبع لسنتنا فليس على الطريقة الجادة duk wanda ya daga makami a kan musulmi dan uwanka musulmi manzo Allah ce ba mu ba ka ina za ka sa kanka قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يشير احدكم ala akhihi bisilah kada wani musulmi ya dauki makami ka nuna ma dan uwanka musulmi ka razana shi fa innahu manzo Allah ce saboda cewa shi yadda al'amari yake la yajri la anna shaytana yanziqu fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin min an-nar yace lokacin da ka cire makami kana ma dan waka barazana ko tsoratar da shi sai ka yi dan ya kama adam hannun ka yi masa shi kenan manzon Allah yace fa yaqa'u sai ka auka sai ka fada fi hufratin min an-nar fara a cikin wuta ma'ana jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne a saba ne da haƙƙin musulmi. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول نتي يا كي أبو محمد ko kaji Jabir yana fadar cewa marra rajulun bi sihamin fil masjid ko kaji Jabir na fada cewa yana bada labarin cewa wani mutum yake rike da tibau tibiya guda nawa ne yana rike da su yana tafiya a cikin masallaci wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi amsik bi nisaliha qala na'am yace ka kana ka rike wurin tsinin yace to kada ka je kana tafiya da karan kabar tsinin kana tafiya baka sani ba ka karce wani musulmi shikenan magana ta kare ta ka karce ka masa ba ka tsare shi ka harbe shi ka zage shi ka tudu da a'a wai kana tafiya ba shi tsinin kibiya ko al'a takobi ko ne yana tafiya kana tafiya da shi baka saka wannan cikin abin nan ko baka rike wannan buran bai ya je karfi ko ya jin masa قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا مر في المسجد باسهم قد ابدى نصولها وانا مسلمنا ركده da kibiya تفيا tafiya a cikin masallaci sai bai rike wurin فأمر أن يأخذ بنصولها لا يحدث مسلما ذاك في كي كرك ورسين كذا كذي كرك ون مسلمين كرك مسلم جنسا جنسا حرام من كرك جنسا مسلمين a lokacin musliman musulmi a lokacin manzon Allah har manzon Allah ya bar duniya wane ne musulmi ha wane ne musulmi من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وإن الركن لا يبدا ديار دوان لا يلقي سنن المسلمين فإن يأي أبن لكي سوطايكو باب وان ركن نشدا وان بقوي جزا زو أتوك وإن أركن وإن ركن لا يسون المسلمين هر أنا دكسا دوان لا يتركي لسو مسلمين حرام ne a ci masa zarafi haramun ne a zuba da jinin mutuncinsa haramun ne a ci dukiyarsa قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا من ذا الله كي إن أيوك زي شدي أما صلى كم ومعه نبل falyumsik ala misaliha kana rike da takobi ne ko kibiyace, ko tsini ne duk wani abin da ke da tsini ko kaifi ta inda zai iya jima mutum ciwo aka ce ka rike wani tsinin kada ka sake shi garin tafiya ko garin cunkoso ka jimma wani أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم babin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku zamo raja'una bima nasara kada ku zamo kafirai bayana wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wannan ya kashe wannan ya kashe wannan قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يتي فائدة عشرين صحيح البخاري إنك جعلت عبد الله بالإطلاق والمتبادر إلى الذهن هو عبد الله بن مسعود من قال سباب المسلم فسوق زاج المسلمين fasikanci ne zagin musulmi fasikanci ne duk wanda ya rikuni guda biyar ya zama musulmi in ka zage shi ka yi fasikanci har ga Allah wanda Allah ya faɗa ba sai yana cikin ka ba ba sai yana cikin kungiyar su ba ba sai kaza kaza kaza ba a'a musulmi a cikin shari'a in ka zage shi ka yi fasikanci wa qitaluhu kufrun ya kansa kuma ko kashin shi kafirci قال حدثنا حجاج بن خالد قال حدثنا شوبة قال أخبرني واقد بن محمد واقد ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أنكر أبو بكرة يتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khataban nas manzon Allah ya ma mutane khutuba ya musu jawabi qala yace ala tadruna ayyu yawmin hadha manzon Allah ce ba ko kun san wace rana ce yau قالوا الله ورسوله أعلم sai suka ce Allah da manzansa su suka sani قال حتى ظننا انه bi ghairi ismihi suka ce har muka zaci cewa yau manzon Allah zai ba ranan sallah ranan babban sallah wata wani suna don abu ne kowa ya sani yau ranan babban sallah kuma manzon Allah ce wace rana ce yau sai suka mai da ilimi suka ce Allah da manzansa su suka sani qala sai manzo fa qala sai manzo Allah ce alaysa bi yawmin nahar ba ranan layya bane ba ranan layya bace قلنا بلى يا رسول sai muka ce haka yadda al'amarin yake ranar layyace yau qala sai manzo Allah ya sake badar cewa ayyu baladin hadha wani gari muke yau a cikin wace kasa muke ana cikin kasan makka kuma manzon Allah ya tambaya ai kila su yi tunanin wani abu alaysat bil balda ba kasar ba ba garin ba ne alaysat bil balda المعروفة Ba إلى makka ba ce. Ba garin makka ba ne. بلى Bala ya rasulullahi sai muka ce yadda al'amari yake haka ne, Hala. sai manzo Allah ce fa inna dima'akum lallai tabbas jininku wa amwalakum da dukiyarku wa aradakum da mutuncinku wa absharakum da jikinku alaikum haramun mm. haramun ne duk musulmi da yake shaidawa Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salat wa zakat wa sawm wal hajj sunan shi musulmi sai in yayi abin da ke sukan wa'annan abubuwa shine sai a ce yayi ridda kuma ridda ba kai za ka yi hukunci ba shar'a ke hukunci duk wanda ya riko da wannan rukunai guda biyar haramun ne a zubar da jininsa haramun ne a ci zarafinsa haramun ne a ci dukiyarsa haramun ne a taba jikinsa ka hurmati yaumikum haza kamar yadda kuka san ranar sallah ba a yaki rana ce ta walwala da jin daɗi fi shaharikum haza a cikin watan hajji ba a yaki fi baladikum haza a kasan makka hurma nawa ke na ya faru alfarma nawa kenan ta faru kasan makka a cikin watan hajji kuma ranar sallah wannan ɗaukaka wannan alfarma da hurma da yake shi ne manzon Allah ke nuna cewa kamar yadda kuka san haramcin yaki cikin kasan makka kamar yadda kuka san haramcin yaki a cikin watan eh, eh, hajji kamar yadda kuka san haramcin yaki a ranar sallah yawmal hajji akbar ba haka bane wannan da kuka sani sai manzo Allah ce ku haka jin musulmi jinin sa yake haramun ne dukiyarsa haramun dukiyarsa haramun ce sa haramun ne a cikin zarafinsa sa'annan jikinsa gangan jikinsa haramun ne ka dake shi ko ka ji masa ciwo ala hal ballaq ku shaurara kowa ya ji na isar da sakon da Allah ya aiko da shi kulna mm. na'am suka ce eh ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi kala sai manzo Allah ce Allahumma shahad Allah kai ne shaida mm. Allah kai ne shaida mm. falyuballigh shahidu al yace duk wanda ya halarci wannan hutuba wannan jawabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dauki sakon wannan abin ka je ka faɗa ma wanda baya nan bai ji ba fa innahu manzon Allah ce cewa shi yadda al'amari yake rubba muballighin yuballighu man huwa aw'alahu yake so da yawa za ka je ka jiyo magana ka je ka kai ma mutum labari ya fi ka fahimtar abin da fakihin da fa kana kazalik yace haka al'amari ya kasance qala yace la tarji'u ba'di kuffara kada ku zamo kafirai bayana kada ku zamo ku cancanza halayenku yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan ya sare wannan wannan ya harbe wannan wannan ya kashe wannan falamma kana yawm hurriqa ibn al-hadrami riwaya yace ranan da aka kona ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة جارية ابن قدامة امام علي ابن ابي طالب يا أي كيشي كجي كجي ككون تد فتنة كجي اي كذا كجي سوى إسان سن زاد فتنة تهجي سوانين دوانين علي ابن ابي طالب يا أي كيشي da aka je aka ce kai kale ka wani na nan ya mika wuya ko yana kacca waye aka ce ai nan yana jin abin da kuke faɗa to shi ibn al-hadrami sai aka kewaye gidan gidan da suke ciki sai aka banka masa gidan wuta sai gidan ya kone har suka kone fara ce ashrihu ala abi bakarata ku kule ka ku gani abu bakarata me yake ciki ya mika wuya ko yana cikin tawaye fa qalu hadha abu bakarata yarak suka ce abu bakara yana kallon yana jin abin da kake fada قال عبد الرحمن عبد الرحمن من رواية يتي فحدثتني أمي ما هي في تباني لاباري تتي عن أبي بكرة daga Abu Bakara sahibul qissa annahu qala shi yake fadar cewa a lokacin da suka zo suna wannan maganganu saboda ni na san fitina ba ta da kyau law dakhalu alayya ma bahashu aw ma bahishu bi qasabati yace da sun shigo min wallahi da ko tun ku su ba zan yi ba ko daukan sanda an kare kai na ba zai ba sai da kyale su duk abin da za su yi su ba iyaka su kashe ni ba shi kenan amma a da fitina a ce ina da hannu a ciki yace a a من ذلك قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن علي بن مدرك سميت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع برواية يسي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min a cikin hajjin bankwana cikin nasa sai ma mutane su yi shiru su yi shiru thumma maƙala sai da kowa ya shiru sai manzon Allah ya jawabi yace la tarji'u ba'di kuffara dribu ba'dukum riqab ba'd babu imam al-bukhari ce wani babu takunu fitnatun yace fitina za ta kasance karshen zamani hmm. fitina mai tsanani har sai kowa ya ruɗe mutum ne san mai hankali ya ruɗe malami ya ruɗe to balle ma jahili hmm. alqa'id fiha khairun min alqa'id hmm. yace wannan fitinar da za ta bayyana wanda ke zaune ya fi alkhairi da wanda ke tsaye wanda ke tsaye cikinta ya fi alkhairi da wanda ke tafiya wanda ke tafiya a cikin ta ya fi alkhairi da wanda ke gudu kai kawo a cikin lauta nan a cikin lafina nan a je a fada nan a kulla nan a kulla nan قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ابراهيم وحدثني صالح بن قيساء بن شيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن فتنتمو ذات أوكو ذات كفنتي القائد القائد فيها خير من القائد wanda ke zaune a ciki bai ta da fitina ba shine yake da alkhairi ya fi wanda ya tashi ya tsaya a cikin fitina ma'ana ya taimaka da taimako komen kankantan wannan taimako wal fiha khairun min al mashi wanda kuma ke tsaye a ciki ya fi alkhairi da wanda ke tafiya a cikinta a kulla nan a je a kulla nan a je a ce nan a je a faɗa can a je Walmashi fiha khairun min sai wanda ke tafiya a hankula zai haka zai haka ya fi alkhairi da wanda ke a gurguje a dauki mota ciwo a je a tsaya nan an kulla a dauki mota ciwo a je a tsaya nan an kulla a cikin dare ma'ana kan gari ya waye duk fitina ta wayi a rasa ina magana ta fito ina ya aka yi ina aka samu wannan duk sun an kulla man tasharrafa laha tasfashirif duk wanda ya shiga a ciki za ta hada da shi فمن وجد فيها ملجأ aw ma'azan falyu'zi manzo Allah ce duk wanda ya san inda zai faki ya koyi kansa kada ya shiga cikin fitina to ya koyi kansa kada ya shiga cikin fitina fitina ba ta da kyau قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي ستكون فتن في تنتنوذا تكسن شيء القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماجي والماجي خير او الماجي فيها خير من السائي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجا او معاذا فليعوذ به باب اذا التقى المسلمان بصيفيهما المسلمين سكة حدو سكا تاجي اقنقوان ويوانا ناوانشا قنجيا wannan na wancan kungiya wannan ya daga karsakali ko takobi ko makami ko mashi ko rodi ko tsaka ko menene wannan kuma ya daga kowanne ya daga makami zai yaki dan uwansa me ke hukunci a cikin shar'an musulunci wace shawara manzo Allah ya bayar wani hukunci manzo Allah ya zantar akan wa'annan sallallahu alaihi wa sallama qala hadathana abdullah ibn abdul wahhab qala hadathana hammad عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة الحسن يتي نا أو مكامينا درن فتنة نفتو فاستقبلني أبو بكرة سي أبو بكرة يهددني فقال سيتي أين تريد إن ذاك مكامي لتقوبي كو ماشي كو بندزا كو روجي كو كرفي كو menene قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي زنجين كي مقام سيدنا علي دبقا من الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتايتي إذا تواجه المسلمان بسيفيهما fakilahuma min ahlin nar in musulmai biyu suka hadu da taku makamai wannan na sai kashe wannan wannan na sai kashe wannan yace wuta ne sai aka ce fa hadha alqatil kuma balu maqtul aka ce to wanda ya kisan kai da an san laifinsa ba mamaki a ce ɗan wuta ne wanda aka kashe shi kuma me laifinsa قال انه اراد yace صاحبه يجي اي ما to da ni ne kashe dan uwansa musulmi قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأهنف ابن قيس عن أبي بكرة أي Hassan ya rawaito wannan hadisi ne daga Ahnaf dan kai daga Abi Bakarata ma'ana sanadi ne mutum قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل أو مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأهدف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعي بن حراش ابن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور باب إمام البخاري في ونباد إمام البخاري في ونباد in kuna zaune lafiya tiras a samu shugaba ko limanin musulmai ko hakimi ko mai unguwa ko wane ne ku zauna kara zube haramun ne mun gane ko to in fitina ta fitinu fitina ta yaɗu kan musulmai ya rarrabu wannan kungiya ta ce ita ce yan aljanna wannan ta ce ke kafira ce ita ce yan aljanna wannan ta ce duk suka rarraba kan musulunci aka bai da addinin musulunci limited company da manajoji da tamomi da sakatirori da masu eh, eh, eh, revenue collectors sun ke nan kowane kauye a jiya ajiye mutum sai ne mukaddami sai za ka tattara wannan ka kawo addinin musulunci ya zama limited company sai suwa ne sai suwa ne in al'amari ya zama haka yaya za a yi sai babu kaifa al'amru mm. idza lam takun jama'atu yace ya al'amari zai kasance in ba a samu jama'a ɗaya ba sun zama kungiyoyi yaya za ka yi to za mu ji shawarar da manzon Allah ya bayar za mu ji umarnin da manzon Allah ya bayar za mu ji nasiha da manzon Allah ya bayar za mu ga hasken da manzon Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر ابن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان يقول Huzaifat bin al-Yamani shine sahibu sirr. Wannan yake fara cewa mutane na ta tambayar manzon Allah alkhairi, ni kuma sharri nake tambayar manzon Suna tambayar alkhairi, wannan na tambayar alkhairi, ni kuma ba abinda nake tambaya sharri, sharri. Yanzu Allah me sharri? Ya kaza zai wai me saboda na kauce ma duk sharri kada ya same ni. Dan baka san shi ba ya za kauce masa. Zai yi. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر yace mutane na tambayar manzon Allah alkhairi ni kuma ina tambayar manzon Allah menene sharri dan manzon Allah ya bayyana min na san na kauce kada ya same ni makhafata an yudrikani fa qultu ya rasulullah sai Huzaifatu ibn al-Yamani ya manzon Allah sallallahu alaihi inna kunna fi jahiliyyatin wa sharri mu mun kasance a cikin jahiliya maguzanci da sharri ba shi da iyaka ba shi da adami fa ja'ana Allahu bi hadha sai Allah ya kawo mana wannan dimbin alkhairi ga ka ga addinin musulunci ga alqur'ani ga sunna Allah ya kawo mana alkhairi abin arziki fa hal ba'da hadha alkhair min sharri ya manzo Allah ko bayan wannan alkhairi da Allah ya muna wani sharri kuma zai iya faruwa qala na'am manzo Allah ce yi bayan wannan alkhairi sharri zai faru qultu sai Huzaifa ce wa hal da zalika sharri min khairin sai ya ce ya manzo Allah bayan wannan sharrin kuma akwai wani alkhairi da zai faru qala na'am wa fihi dakhal sai manzo Allah ce eh akwai alheri amma ba tsantsan alheri ba alkhairi ne amma yana cuɗanye da duhu duhu hayaki hayaki ba ba tsantsan alkhairi bane abu ne za su za su cuɗanya su har yi sai mutane a rasa menene ma daidai wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kungiyoyi sun fi a kirga dukkan kuma sun ce addinin musulunci su yi ma kuma dukkan su ba sa da ba sa ke ba ga mace suna da yawa kungiyoyi dukkan su kuma kowa ya ce addinin musulunci yake yi kuma ba ga mace maciji tsakanin hmm. wannan gaskiya ne ah. wallahi sallahi ba gaskiya wa ni dakhalu yace eh alkhairin zai zo amma ba tsantsan alkhairi ba zai hadu da tikar hmm. akwai duhu akwai sharri tudanye da alkhairi qultu wa ma dakhnuhu sai zai ce ya manzo Allah menene duhu duhu da ke ciki hayakin da ke ciki mana rashin ba tunda ba alheri ne tatacce ba menene za mu gani mu gane mu san cewa wannan shigogo ne a cikin addinin Kala sai ce wayan wayansu mutane ya bi ghairi hadi za su zo suna bin shirya ba shirya ta ba za su rinka bin wa'ansu sunnoni su bar sunna ta mm. ka'idoji da manzon Allah ya kawo rukunan musulunci a take su a kawo rukuni wanda yake shine harsashi in karke shi kan an da kai in ba karke shi ba duk abin da kake na musulunci ba kai ba musulmi bane jinin ka ya halatta ka ta halatta mutunci ka da komai da komai duk manyan malaman musulunci da suka yi ma addinin musulunci aiki ba su yarda da wannan rukuni ba kafirtar da su ake ibnu taymiya littafi mujalladi 36 cikin fatawa shine yayi littafi asfarimil maslul ala shatin rasul kan saka ni abin zarewa akan wanda zai zabi manzo Allah amma an ce wai baya son manzo Allah kuma kafiri ne ta'rifu minhum wa tunkiru amma wa'anda suka yarda da wannan rukunin duk abin da suka yi na barna na tabargaza sai a boye ai su daidai ne ba a tambayar abin da suka yi mun su mutane shekaru nawa duk wanda ya san wani littafi na ibn taymiya ko ibn al-qayyim ko ibn abdul wahhab akwai jafa'i suke game da manzon Allah ya kawo mu ne farko wanda za mu yi mutum wannan har yanzu an kasa kawowa kuma duk wani wanda aka sani sunan shi kaza a kalubalce mu za mu kawo da nafsi da shafi da komai da komai ga abin da na kafin kalmomi na kafirci na kika masu da aka yi wannan sai an boye saboda sun yarda da rukunin da aka amince da su rukunan manzo Allah da ya zo da su ba komai bane a wajen تعرف منهم وتنكر sai na ce fa hal da zalika alkhair min shar yace bayan wannan alkhairi kuma da yake su danye da sharri akwai wani sharri kuma da zai zo kala na'am manzo Allah ce i du'atun ala abwab jahannama masu kira suna ba kofofin jahannama su zo maka ce addini ne suke kiranta farkon abin da za a yi sai a raba ta da Allah da manzansa sai a hada ta da tafiyar daji rayuwarka ta gama yawo farkon abin da za a yi sai a raba ka da Allah da manzonsa sai a hada ka da su daji shi ke nan bature ya zo ya yi maka mulkin mallaka ya mallaki kwakwalwarka da zuciyarku an zo ai maka mulkin halaka an mallaki imaninka A raba ka da Allah da manzonsa ina dan adam zai sa kai al abwab jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha wanda ya amsa kiransu wallahi za su saka cutar jahannama haka manzo Allah ya Rasulallah, faɗa قلت sai mu الله صفهم لنا حذيفة يا من الله كنونا من صفا يا ياني قال هم من جلدتنا daga cikin mutum in larabawa ne cikin larabawa in hausawa ne cikin hausawa in fulani ne cikin fulani in yarbawa ne cikin yarbawa wa yatakallamuna bi an suna larabci suna hausa suna filatanci suna yarbanci suna ibo suna kowace dan menene kowa da suna addini yake alakan da mutane qultu sai huzaifa ce, fa ma ta'muruni in adrakani zalika sai shehu zai ce ya manzon Allah in wannan lokaci ya riske ni ga al'amura sun gaburce komai ya kan komai ya rikice menene umurninka ya ne kake son yi qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum yace ka lazimci jama'an musulmai kadai da shugabansu duk wata kungiya karamu da ita ma ka ta halaka jama'an musulmai kadai duk wata kungiya kaza kaza kaza ka kauce mata in ba haka ba sai ka halaka shi sai zai yace fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamun in aka wayi gari fitinan ta kai musulmai sun kasa hada kansu ba su da jama'a daya ba su da shugaba daya yaya za a yi yaya zai in shiga wancan kungiya da kai ni jahannama ko in shiga wancan da halaka ni ko in shiga wancan da kai ni tabaro ko in shiga wancan da raba ni da Allah da manzansa yaya zai yi kana ya manzo Allah ce fa'tazil tilka al-firqa kulla fa'tazil tilka al-firqa kullaha duk waɗancan kungiyoyi karbu da dukkan kungiyoyi kungiyoyin manzo Allah ce ka ce su ka kaurace musu ka guje su ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك wa وأنت على ذلك yace ko da baka da kowa baka da yadda za ka yi sai ka je ka fashe ka je ka danci bishiya ka je ka rabe wurin bishiya har mutuwa ta zo maka ko kan dutse inda za ka kare addinin ka yace ya fi maka alkhairi da ka shiga wata kungiya cewa fa'tazil tilka alfirq kulla ka kaurace ma duk waɗancan kungiyoyi Najeriya kungiyoyi sun kai nawa kowanne akwai wanda ke cewa shi ba musulunci yake ba ba kowa da sunan musulunci yake kuma kowa raba ka da musulunci ba haka bane kungiya daya wace kungiya ce daya ta Najeriya da ta gyaru ita ce jirgi jama'atu nasirin ita ce ba ita ce aka yi ta na dukkan musulmi ba haka bane to amma kuma al'amari ya zama mu son zuciya ce kuma dukkan kowa sai Allah ya tsaye da ya tambaye yaya aka yi kai sakaci wannan al'amari ya lalace abinda zai kada hankalin musulmai kenan yaya aka aka sa son zuciya a ciki kada kowa ya taba tsammanin ko zai fita wajen tsira shugaba sarki malami kowa ne ne kai ma talaka yaya aka yi kake girma mana gaba da kai ka ba shi dama ya ma jagoranci ba abin da ya kawo kenan ba duk abin da ya kawo duk abu inda sunansa kungiya ka mai da hankali da gani duk abin da aka gina da sunan makaranta zai alfanu zai karko duk abin da aka gina da sunan al'umma zai karko amma duk abin da aka gina da sunan kungiya ba abin da zai ba inda zai sai Allah da kai lissafi shekaru 30 ko 40 zuwa yanzu eh yasa manzo Allah ya ce fa'tazil tilka al-firaq kullaha duk waɗannan kungiyoyi manzo Allah ce ka guje su ahir umarni da manzo Allah ya baka kenan in ba haka ba wallahi sai ka halaka sai ka zo kana kallon dan uwanka musulmi duk da ba cikin kungiyar ka ba musulmi bane wajen ka sai ka zo kana kallon dan uwanka musulmi manzo Allah ce al muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yuslimuhu kana kallo ka mika shi aje a wulakan ta ji Allah tun da ba cikin kungiyarka ma'ana kungiyarka ita ce musulunci abinda manzon Allah ya kawo kuma shi ne yaya wanne ne za a gabatar dokokin kungiyarka ko rukunan kungiyarka ko shika-shikan musulunci da manzon Allah ya kawo wanne ne daidai وما أهلتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل فأرنا